daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita shida kHz dubu sha bakwai A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin Agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro kun kamo radio hausa na muryar jamhuriyar musulunci teran katse daga nan birnin tehran ba adamu tare da ku a cikin fitowar mu ta wannan lokaci wata ita ce zango wato na farko kina wannan rana ta juma'a hajji babbar rana da fata an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumin su sai kuma shirin nan na ko kun san muna dauke da shirin duniyar mu a yau sannan mu karkare da shirin naku na amurin masu saurare da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labaran duniya da farko ga kanunsu. ƙungiyoyin gwagwarmaya sun yi allah wadai akan hare-haren haramtaccen ƙasar isra'ila akan ƙasar yaman amurka ta sake aikewa da karin sojoji zuwa syria yan cirani fiye da dubu goma ɗari ne suka mutu da kuma ɓacewa akan hanyar su ta zuwa spain a shekar da take karewa To yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin. Ƙungiyoyin gwagwarmaya sun yi Allah wadai da hare-haren haramtaccen ƙasar Isra'ila a kan Yemen. A wani bayani da ƙungiyar Hezbollah ta fitar a jiya Alhamis ta yi Allah wadai da hare da sojojin haramtacce ƙasar Isra'ila suka kai wa ƙasar Yemen tare da cewa babu wani zaɓi da ya rage idan ba turjiya tsayin daka da gwagwarmaya ba. Bayanin na Hezbollah ci gaba da cewa wuraren da aka kai wa hare-haren na fararen hula ne da cibiyoyin tattalin arziki da hakan kare dokokin ƙasa da ƙasa ne har ila yau bayanin na ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ya ce sojojin na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai waɗannan hare-haren ne dai bayan da suka ci ƙasa a gaban harin da yaman take kai musu domin taimakawa al'ummar falasɗinu da ke wato da kare 'yancinsu ita ma ƙungiyar hamas ta yi tar da harin na abokan gaba a kan yaman wanda suka kai wa filin saukar jiragen sama na sana'a da kuma tashar jiragen ruwa ta hudaida ƙungiyar ta hamas ta kuma ce abinda 'yan sahanuwa suka yi ci gaba ne da siyasar nuna ƙarfi da ta'addanci akan al'ummomin falasɗinu da kuma na wannan yankin a ƙarƙashin kariyar washington da wasu ƙasashen turai hakanan kuma hamas ɗin ta jinjina wa yaman akan matakin da take ɗauka na nuna goyon bayan falasɗinawa suna masu jaddada cewa hare-haren da isra'ila da kasashen turai suke kawai ba za su hana yaman ci gaba da nuna goyon bayan al'umma inu ba ita ma ƙungiyar popular front ta fitar da bayani na yin allah wadai da harin na haramtaccen ƙasar isra'ila a kan yaman tare da bayyana shi a matsayin aikin 'yan ta'adda 'yan mulkin mallaka ita kuwa ƙungiyar fataha intifada ta ce harin halayya ce ta 'yan dabarar sahayuniya Ƙungiyar ansarula ta ƙasar Yaman ta ce za ta mayar da martani ga Isra'ila gwargwadon girman harin da take kawo Yaman. Ƙungiyar ta Ansarullah ta ƙasar Yaman ta ce za ta mayar da martani akan hare-haren da haramtaccen ƙasar Isra'ila take kawo ƙasar. Ofishin siyasa na ƙungiyar ta Ansarullah ce suna cikin shirin mayar da martani cikin saurin kuma gwargwadon girman harin za su mayar da martanin. bugu da ƙari sanarwar ta ce harin wuce gona da iri da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai ba zai hana al'ummar yaman ci gaba da taimakon gaza da wato da al'ummata da gwagwarmayarta ba gwamnatin sana'a ta sanar da cewa mutanen da za ta mayar ba zai ɗauki lokaci mai tsawo ba a jiya alhamis ne dai haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai hare-hare a kan birnin sana'a da kuma hudaida a kan cibiyoyin fararen hula da suka hada da filin suka jiragen sama da kuma tashar jiragen ruwa amurka ta sake aikewa da ƙarin sojojinta zuwa ƙasar syria rahotanni daga ƙasar syria suna nuni da cewa amurkan tana ƙara yawan sojojin da take da su a gundumar hasaka da ke yankin arewa maso gabashin syria kafin watsa labarun syria sun ce an ga ayarin motoci na soja har guda ashirin da suka fito daga sansanin amurka na ainul asad da ke iraki suna shiga cikin ƙasar ta Siriya inda suka nufi gundumar hasaka jiragen sama na yaƙi na amurka ne suka yi wa ayar motocin kariya yayin da wasu sojojin musamman suke bin su kwanaki kaɗan da suka gabata ma dai an ga wasu ayar motocin na amurka su 60 suna shiga cikin ƙasar ta iraki zuwa da zuwa inda dama suke da wasu sansanoni a cikin wuraren haƙar man fetur da kuma iskar gas mallakin ƙasar syria to kuna tare da radiyo na hausa na marar jamhuriyar musulunci ta iran da ke kawo muku waɗannan shirye-shiryen kai tsaye daga nan birnin tehran haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake kashe wasu 'yan jarida falasɗinawa su biyar a wani hari da jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila suka kai a kusa da asibitin al'auda da ke tsakiyar gaza sun kashe wasu ƙarin 'yan jarida biyar kafafen watsa labarun falasina sun ce 'yan jaridar da suka yi shahada suna aiki ne da gidajen talabijin ɗin alquds da kuma alyawm a daidai lokacin da suke shirya rahoto akan abin da yake faruwa asibitin na al'auda sojojin na haramtaccen ƙasar isra'ila sun kawo mota 'yan jarida hari alhali tana ɗauke da tambarin da ke nuna cewa ta aikin jarida ce 'yan jaridar dai da suka yi shahadar su ne fadi hassuna ibrahim sheikh ali muhammad allada faisal abu kumsan da kuma aiman aljadi wannan dai ba shine karan farko da haramtacciyar ƙasar isra'ila take wa 'yan jarida kisan kyashi ba a tsawon lokacin yakin ya zuwa yanzu ta kashe fiye da 'yan jarida 200 a cikin gaza da kuma wasu yankuna na falasɗinu adadin falasɗina wanda suka yi shahada a cikin watanni goma sha hudu na yaƙi sun kai dubu arba'in da biyar waɗanda suka jikata kuwa dubu ɗari da bakwai kamar yadda majiyar asibitin falasɗinawa ta ambata da akwai wasu dubban falasɗinawan da suke a ƙarƙashin baraguzai da har yanzu ba a iya fito da su ba saboda rashin kayan aiki da kuma ci gaba da kai hare-haren da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yin babu ƙaƙƙautawa. 'yan cirani dubu goma ɗari hudu ne suka mutu da kuma ɓacewa a kan hanyarsu ta zuwa ƙasar spain a shekara ta 2024 mai karewa wata ƙungiyar farar hula ta ƙasar spain mai suna caminando ta bayyana cewa an samu karuwar yawan mutanen da suke mutuwa a kan hanyar su ta zuwa spain da kaso 58 cikin 100 a shekara ta 2024 ta gabata jaridar lopigaro ta ƙasar faransa wacce ta nakalto alkaluman na kungiyar kaminando ɗin ta kuma kara da cewa idan za a raba wannan adadin a tsakanin ranaku to kenan a kowace rana ta allah mutane talatin ne suka yi rasa rayukansu wanda kuma ya faru ne daga watan janairu zuwa disamba a tsakanin mutanen da suka yi hijira zuwa spain da akwai mata 441 da kuma ƙananan yara da masu tasowa 1,538 da da baki ɗayansu sun mutu. Halina Malino wacce take kula da shirya wannan rahoto ta bayyana cewa abinda wannan adadin na waɗanda suka rasu ɗin yake nufi shine cewa babu kyakkyawan tsarin ceto da agaji. To ƙarshen labarin duniya kenan. tuma da lanar sai ga zama da mun a jejerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da shirin nan na ko kun san duniyar mu a yau da kuma shirin ku na muryoyin masu sauraro ai sauraro lafiya kuma da haka muke ban kwana da ku. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Juma'a 27 ga watan Disamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 25 ga watan jama'a sani na shekara ta 1446 hijira kamariya masu wurare ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan disamban shekara ta 1945 aka kafa asusun lamuni na duniya wanda ake kira da imf a matsayin wani sashe na majalisar ɗinkin duniya duk wadda dai manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ne suke juya dukkanin lamura waɗanda suka shafi wannan asusu ana gudanar da asusun ne bisa yawan jari wanda ƙasa take da shi a cikin asusun ƙasar amurka ce dai take da jari mafi yawa a cikin wannan asusu saboda haka nema fi kowa ƙarfin faɗa a da tasiri a cikin harkokin asusun babban aikin imf dai shine ba da kuɗaɗe bashi ga ƙasashe waɗanda suke mambobi hakanan kuma asusun yana daidaita farashi na kuɗaɗe a duniya da kuma taimakawa kasashen duniya samun ci gaba a harkokinsu na tattalin arziki amma kasashen duniya masu karfin tattalin arziki sun mamaye ayyukan asusun yadda suke bayar da bashi domin samun riba ta da kuma sukan yi amfani da hakan a matsayin makami na siyasa akan wasu kasashen duniya a halin yanzu dai asusun ya zama wani babban makami a hannun manyan kasashen duniya musamman ma dai amurka wajen karya duk wata ƙasa wadda take bukatar karyawa ta hanyar yin amfani da wani asusu kamar da kuma sukan dabaibe ƙasa tare da suka mata sharɗa na abin da suke son aiwatarwa kafin asusun ya ba da bashi wanda ƙasar take bukata wanda kuma hakan yakan cutar da ƙasashe matuka misali da gaske har da sanya ƙasa ta karya darajar kuɗaɗenta ko kuma ta jinye tallafi akan wasu abubuwa waɗanda take sanya wa tallafi akan su domin 'yan ƙasa su samu sauƙi da kuma rahusa da kuma samun lamura su daidaita a cikin rayuwarsu. kamar man fetur ko ta lantarki ko ruwan sha da makamantansu. masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan disamban shekara ta 2007 tsohuwar firaministan kasar pakistan benazir bhutto ta rasa ranta a garin rawalpindi wanda yake arewa maso gabacin kasar wasu 'yan ta'adda ne dai suka buɗe wutar bindiga a kanta a lokacin take halarta wani taro inda za kashe ta tare da wasu mutane ashirin 'yan jam'iyyar ppp an haifi benazir bhutto a shekara ta 1953 a birnin karachi ta yi karatunta na jami'o'i a howard kasar amurka da kuma oxford ta birtaniya ta dawo pakistan a shekara ta 1977 lokacin mahaifinta zulfikar ali bhutto shine firaministan kasar shekaru biyu bayan haka sojoji suka yi wa mahaifinta juyin mulki kuma sa kashe shi da benazir butu ta zama shugabar jam'iyya ta ppp tana da shekara 26 a duniya sannan kuma ta zama firaministan kasar pakistan mace ta farko a shekara ta 1988 bayan an tilasta mata sauka ta sake zama firaminista a karo na biyu tsakanin shekarun 1993 zuwa 1996 daga wani lokaci ne kuma ta fara gudun hijira a kasashen waje a zuwa shekara ta 2007 da ta dawo cikin gida a kasar pakistan masu ko kasancewa cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan disamban shekara ta 2008 sojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kaddamar da wani gagarumin farmaki babu kakkautawa a kan yankin zirin gaza wanda yake yammacin din da suka mamaye al'ummar wannan yanki dai a koda yaushe sun kasance sana fuskantar mahukuntan yahudawan sahiyuniya saboda jajircewa da suka yi wajen tunkarar ayyukan wuce kuna da iri na yahudawan sahiyuniya da kuma goyon bayan da suke baiwa zababbiyar gwamnatin palestino karkashin jagorancin ƙungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas don haka ne ma yankin na gaza ya kasance karkashin takunkumi da kuma killacewa tare da hana shigar da abinci da kuma magunguna daga bangaren gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila da gwamnatocin kasashen yammacin duniya kusan shekara guda da rabi a jere kafin mummunan harin da sojin yahudawan safiniya su haƙaddamar a kansu a shekara ta 2008 harin da sojin haramtaccen kasar isra'ila suka kai a zirin gaza ya yi muni matuƙa ta da ranar farko falasinawa kimanin 230 da suka rasa rayukansu a cikin waɗannan kwanaki sojin haramtaccen kasar isra'ila na sama da kuma na ruwa sun shiga cikin wannan yaƙi domin murƙushe al'ummar falasɗin da kuma ci gaba da aiwatar da wannan kisan gilla a kan al'ummar gaza yahudawan sahiyoniya sun hana 'yan jarida shiga cikin yankin zirin gaza domin hana su bayar da rahotanni a kan wannan ɗanyen aiki na kisan kiyashi wanda a lokacin da ɗauki hankalin duniya a cikin wannan kazamin farmaki kimanin falasinawa 1,400 ne suka yi shahada sannan kuma su 5,500 suka jikkata amma falasinawa ba su daina goyon bayan zababbiyar gwamnatin falasdino wadda kungiyar hamas ta kafa ba sabanin haka gwamnatin yahudawan sahiyoniya wadda ta kasa cimma manufofinta a wannan yaƙi na kwanaki 22 al'ummomin duniya da dama da kuma gwamnatocin ƙasashe sun yi ta yin allah wadai da irin wannan mummuna ta'asa wadda suke tafkawa da kuma take haƙƙin bil'adama da kuma aikata laifukan yaƙi da dama wanda suka bayyana a fili a lokacin wannan farmaki na yahudawan sahiyoniya akan al'ummar yankin zirin gaza duniyarmu a yau.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 asiran falasɗinawa unrwa ta yi kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na ke ta ƙa'idojin yaƙi game da hare-haren wuce gona da iri da sojojinta suke ci gaba da kaiwa kan asibitin kamala adwan da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sojojin mamayar isra'ila sun aiwatar da wani sabon kisan kiyashi a yankin almawasi wanda a baya suka bayyana yankin a matsayin mai aminci da zaman lafiya da ke yammacin birnin hom yunus a kudancin zirin gaza yayin da hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijiran falastinawa unrwa ta zargi haramtacce ƙasar isra'ila da keta dukkanin ƙa'idojin yaƙi a zirin gaza wakilin gidan gidan talabijin na aljazira ya ruwaito cewa falasinawa takwas ne suka yi shahada wasu kuma suka jikkata ciki har da ƙananan yara sakamakon hare-haren da jiragen saman yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kan tantunan falastinawa da suka rasa matsugunansu a almawasi hotunan bidiyon sun nuna yadda wuta ke kona tantuna da dama yayin da falasinawa ke ƙoƙarin shawo kan gobarar a wurin da aka kai harin wakilin na aljazira ya kara da cewa a wani hari da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wata mota a yankin almawasi ya yi sanadin shahadan falasinawa biyu tare da jikatan wasu da dama majiyoyin kiwon lafiya sun watsa rahoton cewa falasinawa da suka kai hamsin ne suka yi shahada a ci gaba da kai hare-hare kan falasinawa da sojojin mamayar isra'ila suke yi a kan yankunan zirin gaza a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a arewacin zirin gaza kuwa sojojin mamayar suna ci gaba da tarwatsa wuraren zaman falisinawa a sansanin jabaliya da kuma garin bait lahiya inda jiragen saman yaƙi suke jefa bama-bamai ta sama da buɗe wutan atilari a tsawon dare tashar tauraron dan adam ta al'aqsa ta sanar da cewa jiragen saman helicopter na sojojin mamayar isra'ila sun yi ta lugudan wuta a kan gidajen falasinawa a unguwar aizaitun da ke kudu maso gabashin birnin gaza da kuma kan titin annuzaha gami da yankunan da suke kusa da zagayen bishara a garin jabaliya a halin da ake ciki kuma sojojin mamayar isra'ila suna ci gaba da kai farmaki kan asibitin kamala adwan da ke birnin birnin Baitulahiya a arewacin zirin Gaza kuma sun killace ma'aikatan lafiya da marasa lafiya da suke cikin asibitin inda rahotanni suke bayyana cewa suna cikin haɗarin mutuwa sakamakon yunwa bayan duk wasu kayayyakin masarufi na rayuwa sun ƙare. sun kara da cewa sun taru ne a cikin cunkoso ta hanyar mashigar asibitin saboda fargaban mutuwa sakamakon tsananin lugudan wuta da sojojin mamayar isra'ila suke yi kan mai uwa da wabi Falasina wanda aka killace sun bayyana cewa suna cikin duhu da daddare sakamakon tashin bama-bamai a wuraren injinar wutar lantarki kuma ba su ganin junansu sai dai jin muryoyinsu sun kuma tabbatar da kasancewar shahadin da dama daga cikinsu sannan babu yadda zai yiwu a binne ga wakin tun daga ranar asabar saboda tsoron ci gaba da tashin bama-bamai daraktan kula da cibiyoyin lafiya na wucin gadi a zirin gaza marwan alhams ya faɗa a cikin wata sanarwa a ranar lahadin da ta gabata cewa halin da ake ciki a asibitoci majinyata suna cikin mawuyacin hali kuma an katse duk wata hanyar sadarwa da ƙungiyoyin likitoci alhams ya yi nuni da cewa sojojin mamayar isra'ila sun gargaɗi ma'aikatan lafiya da su fice daga asibitin ba tare da samar da hanyoyin kwashe marasa lafiya ba a nata bangaren mai magana da yawun hukumar lafiya ta duniya margaret harris ta yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren da gwamnatin mamayar isra'ila ke kaiwa kan cibiyoyin lafiya da ma'aikatunsu a zirin gaza ta kara da cewa a wata hira da ta yi da gidan talabijin na aljazira cewa hukumar su ba ta iya ba da taimakon jinya da ake bukata saboda tashin bama da sojojin mamayar isra'ila ke harbawa kan yankuna daban-daban na zirin gaza ciki har da kan asibitoci haris ta ci gaba da cewa a kowace rana suna kokarin kai agajin jinya zuwa zirin gaza amma gwamnatin mamayar isra'ila ta ki ba da damar shigar da magungunan cikin yankin na gaza a nasa bangaren babban kwamishina na hukumar unrwa philips lazarni lazarini ya jaddada cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana keta dukkanin ka'idojin yaƙi a zirin gaza wanda take ci gaba da aiwatar da kisan kare dangi kan falasinawa a tsawon sama da watanni goma sha hudu ya ce a cikin wani sako da ya wallafa a dandalin x duk yaƙe-yaƙe suna da ƙa'idoji amma duk waɗannan dokoki an keta su a gaza ya jaddada yadda ake kai hare-haren wuce gona da iri kan makarantu da asibitoci da hakan ya zame ruwan dare gama duniya kuma bai kamata duniya ta zuba ido tana ganin hakan yana ci gaba da gudana ba Lazarini ya ƙara da cewa tun tsawon lokaci ya wajaba a ɗauki matakan dakatar da buɗe wuta a Gaza tare da goyon bayan Amurka tun daga ranar bakwai ga watan Oktoban shekara ta 2023 gwamnatin mamayar Isra'ila ta fara kaddamar da yaƙi kan zirin Gaza wanda ya sanadin mutuwa da jikatan Falasɗinawa kusan 153 kuma yawancinsu yara da mata. sannan wasu sama da dubu goma sha ɗaya suka ɓace a cikin mummunan barna da yunwa da ta kashe yara da dama da kuma tsofaffi a ɗaya daga cikin bala'o'in jin kai mafi muni a duniya gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da gudanar da kisan kiyashi kan falasinawa inda ta yi watsi da sammacin kama jami'anta guda biyu da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta bayar a ranar 21 ga watan nuwamba wato prime minister benjamin netanyahu da tsohon ministan tsaronsa yaob galant kan aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama kan falasinawa a zirin gaza. a wani sabon tashin hankali da ake fama da shi a arewacin zirin gaza asibitin kamal adwan yana fuskantar matsananciyar matsin lamba daga sojojin mamayar isra'ila da nufin ganin ya bar aiki a wani bangare na yakin da sojojin mamayar isra'ila suka kaddamar a yankin na kimanin kwanaki 77 asibitin ya kasance hanyar rayuwa ga dubun dubatan fararen hula da suka rage a arewacin zirin gaza kuma a halin yanzu yana fuskantar kasadar dakatar da gudanar da ayyukan jinya a cikinsa a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila suke kai hare-hare kai tsaye kan asibitin da kuma barazanar kwashe marasa lafiya zuwa wani asibiti na daban daraktan asibitin dr hussam abu safiya ya ce sojojin mamayar isra'ila sun fara kai wani sabon hari kan asibitin tun daga yammacin ranar asabar ta hanyar makamai iri-iri inda suka buƙaci a kwashe majinyata daga cikinsa abu safiya ya kara da cewa yana magana ne a daidai lokacin da jiragen helikwafta suke shawagi a kan asibitin kuma da ƙyar sojojin mamaya suka amince suka janye daga sararin samaniyar asibitin kamal adwan bayan sun yi ta jefa bama-bamai ba dare ba rana kan asibitin lamarin da ya haifar da tashin gobara a cikinsa gami da jefa bama-bamai kai tsaye a kan tankin man fetur na asibitin darakta abu safiya ya kara da cewa ya samu samu rahoto daga sojojin mamayar isra'ila da suka umarce shi da ya kwashe majinyata su fice daga asibitin cikin wasu 'yan sa'o'i masu zuwa bayan wani ɗan gajeren lokaci sai suka ji an fara ƙaddamar da hare-hare kan asibitin ciki har da sashen kula da masu haihuwa da jarirai ya yi nuni da cewa fitar ma'aikata da kwashe majinyata daga asibitin zai zama bala'i domin wannan asibiti ne kadai ke samar da ayyukan kiwon lafiya a arewacin zirin gaza ya ce asibitin na gudanar da hidima ga majinyata 66 da suke buƙatar kulawa ta musamman kuma ba zai yiwu a yi jigilarsu a halin da suke ciki ba musamman saboda matsalar rashin motocin ɗaukar marasa lafiya da kuma amintattun hanyoyi ya kara da cewa ba su san inda za su iya kai majinyatan ba amma yana iya yiwuwa asibitin indonesia sai dai mika majinyata zuwa gare shi da kuma samar da kayan aiki ba abu ne mai sauki ba kamar yadda ya bayyana cewa asibitin na indonesia ba zai dace da karban irin majinyatan da suke asibitinsu ba domin injinan wutar lantarkinsa da tashar iskar oxygen da ke cikinsa sun lalace ba sa aiki kwata-kwata asibitin indonesia yana da tazarar kilomita uku da asibitin kamal adwan kuma a baya sojojin mamayar isra'ila sun tilasta gudanar da kula da majinyata a cikinsa tare da lalata kayan aikinsa a farkon hare-haren da suka kai wa arewacin zirin gaza likita abu safiya ya ɗora alhakin laifukan sojojin mamayar isra'ila kan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa don haka yake jaddada yin kira gare su da su gaggauta shiga tsakani domin ganin an dakatar da ƙudurin korar ma'aikatan lafiya da majinyata daga asibitin kamal adwan likita muhammad birik ya ba da cikakken bayani game da ta'addancin da aka yi wa reshen kulawar gaggawa yana mai cewa a cikin daren asabar zuwa wayewar garin lahadi sashen kulawar gaggawa na asibitin ya fuskanci munanan matakan zalunci saboda an kai wa sashen hari kai tsaye har ta kai ga gobara ta tashi a cikin sassansa sakamakon tashin bam brick ya bayyana cewa a cikin hirarsa da gidan talabijin na aljazira ne cewa sashen kula da marasa lafiya ya cika makil da marasa lafiya a yayin harin bom ɗin inda ya yi nuni da cewa wannan sashi ne kaɗai ke ba da kulawa ga majinyata musamman waɗanda ke fama da matsanancin rashin lafiya a arewacin zirin gaza ya ƙara da cewa babu wata hujja da za ta sanya a kai hari kan sashen kulawar gaggawa kamar yadda majinyata masu yawa da suke wurin suna shakar numfashi ne daga injinan shakar numfashi na iskar gas kuma ba su haifar da haɗari ga kowa ballantana a yi tsammanin 'yan gwagwarmaya ne haka zalika ɗan jarida islam ahmad da ke cikin asibitin ya bayyana wasu al'amura na bala'in da suke fuskanta ya shaidawa gidan talabijin na Aljazeera net cewa wata yarinya mai suna amna almubti ta fita zuwa harabar asibitin domin ɗebo ruwa sai aka harba makami mai linzami kanta inda nan take ta yi shahada ya kuma ƙara da cewa akwai gawakin mutane jibge a kan titunan da ke kewaye da asibitin domin sojojin mamayar isra'ila suna harbe duk wanda ya tunkari gawakin kamar yadda ya bayyana cewa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata wata tawagar falasinawa ta tafi asibitin domin ɗaukan gawar ɗan uwansu saboda bisu ne shi sai sojojin mamayar isra'ila suka buɗe masa wuta inda falasinawa biyu suka yi shahada wasu kuma suka samu raunuka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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugabannin kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka na ECOWAS ko kuma yawo sun amince da ficewar kasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso daga cikin kungiyar bayan shafe dogon lokaci na takon saka da kungiyar. matakin dai zai fara aiki daga ranar 29 ga watan janairun shekarar 2025 mai shirin kamawa to kai kuka ji da wannan matakin na kungiyar ta ecowas wannan kuma shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusan lokal gamin magami a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraron radio africa wannan ficewa da kasar niger da mali da burkina faso da suka yi daga cikin kungiyar ecos wannan abun farin ciki ne abun annashuwa ne kuma muna ƙara kira ta ma mu ta najeriya da ta gaggauta fita daga cikin wannan tafiya so saboda wannan tafiya ba ta da amfanu ga al'umma musulmi ma ba ta da amfani ga baki ɗaya daga cikin wannan tafiya saboda ku duk in ƙasar da cikin wannan ƙungiya za ka ga rashin zama lafiya ya dabaiba wannan ƙasa da rashin kwanciya hankali da tattalin arziki zai tafiya ba tare da 'yan ƙasa suna amfana daga shi ba kuma sannan za a cire ku daga cikin tsari na ƙasashen ku, sai abin da wannan ƙungiya suka tsara muku don haka muke kira da sauran ƙasashenmu na afirka da waɗanda sojoji suke mulki da kuma wa'inda ma sojoji ba sa mulki in sa cikin tafiya ta wannan ecos din su gaggauta fita daga cikin wannan tafiya saboda wannan kungiya ba ta da amfani ga al'ummata ba ta da amfani daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa lokar ganin magami a tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai Gode a Kimba jihar Neja. Hakikanin gaskiya wannan rattafa hannu da ƙungiyar ecowas ta yi game da ainihin wayannan kasashe guda uku na jamhuriyar Nijar da mali da burkina faso abu ne wanda ya daidai kuma muna fatan su ma za su biyo sahu dama ita kungiyar ecowas ƙungiya ce ta ƙasashen yammacin duniya domin tun da aka kafa kungiyar ecowas america da isra'ila da faransa da sauran manyan kasashen yammacin duniya musamman burtaniya macijin mashaƙiya wadda yake baka taba jin magana ta amma duk wata guba da wata cuta ita ke kisa mana su a kasashenmu na afirka amma baka taba jin an ambaci ingila to muna fatan da cewa su ma sauran kasashen za su gane gaskiya su fice daga cikin wannan kungiya ta ecos tunda ba su suka kafa ta ba su dawo a wannan kungiya ta sabbin wayannan kasashe da suka karbi mulki a bangaren mulkin soji abinda muke fata kenan muna fatan da cewa dukkan wata ƙasa ta musulmai a duniya musamman kasashenmu na afirka su koma akan tuta ta mulki na na addinin musulunci ba wai ko da mulkin sojan bane ba tusa ta addinin musulunci shi kadai mafita gare mu mai magana Ibrahim Yanki Hula a garin mai godiya kin jihar Niger Salamu alaikum Radio Tehran muna godiya da ake ba mu dama muna ba da mu na yau da kullum. Mai magana Alkasum ne a Gadas. A yau na shigo shirin zan ba da ra'ayina saman wannan zaman taro wanda kungiyar ECOWAS mai kula da eh, watsa tattalin arzikin Afirka wanda ta yi a birnin eh, tarayyar najeriya na ganin cewa ta yi din mai yiwuwa ko kuma ta bi hanyoyi duk masu biyuwa na ganin cewa ta dan ta ma kasashen eh, is mali nijar burkina eh, yunkurinsa na fita kungiyar ecowas to ni a gani na wannan yunkuri da kungiyar ecowas ta yi ya zai tashi a banza saboda ita al'umma ta afirka ba wai shugabanni ne su suke jagorantar mutane ba a'a talakawa su ne gwamnati kuma in ka diba kasashen guda uku da suka yi eh, bara'a cikin wuka kungiya ta ecowas talakawan suna da bayan su eh wanda suke mulkan su talakawa suna goye da bayan su saman wannan kudiri da eh, suka doka na fita kungiyar ecowas kenan ni a gani na duk wani karin wata bakwai ko shida ko wa shekara ne baya da wani tasiri saboda sun rige sun ce su sun fita kungiyar ecowas kuma tun da kungiyar ecowas ta ce eh ta yi na'am da fitar su amma za ta ɗan jinkiri hannun da wata shidda ita tana ga akwai hanyoyin da za ta iya bi eh, wata mai domin kungiyar ecowas kungiyar iko yau shekara nawa da aka kafa ta mi ta tsinana amma ka dibi kungiyar da aka kafa shekaran jiya is abinda ta yi wallahi kungiyar iko ba ta yi shi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio jamhuriyar musulunci ta iran a dangane da wannan maudu'i din da kuka dora na kungiyar haɓaka tattalin arzikin afirka musamman ta yamma wato ecos ko kuma sediyawa kamar inda nake jin makwatamu suna faɗa tabbas nijar in har tana fatan ta zauna lafiya mali burkina faso to gaskiya su fita a cikin sha'anin irin wannan harkokin ita wannan kungiya ban ga alamun za ta haifo musu wani ɗa mai ido ba domin me munan ɗin ma ya muke zaune mai magana suleiman abdullahi a garin Fambego jihar Kaduna Najeriya na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eh, muryar radio Iran kai tsaye kuna tare da siya manajan ɗan kabu kawo bakin ofar tashar da maganin daga nan jamhuriyar Nijar. Malam Hassan Barka ina muku fatan alkhairi kai da ma'aikatar radio na Iran. Dangane da wannan ra'ayi maulidi da kuka dora na na mulki na na sai da yawo da suka yanke hukunci suka ce sun amince da eh, na kasashe guda uku na mulkin sojoji na Afirka musamman Nijar da Burkina Faso da da mali sun amince da wannan kungiya ta aka kafa ta as zaman ruwa banza baya tsami mu da ai mu abun bai zo mana da mamaki mu ai daman mu su da yau da can ma mu mun yi allah wadai da ita saboda saboda harin da ta ce za ta kama nijar da ma sauran makwabta kasashe ke da gano mama kungiya ba ce ba kuma ba su ba su da zaman su da ta fara shi ce kuma tsoron shi kuma na kuka ce azaluma ya sa ma muka huta muka huta ma kanmu da wannan cikin kangin na wahala alamin to masu saurare kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka sha mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya wasa. Mai kuma magana Aliyu Hadi garin Nasarawa kwamin ɗin Galma wanda daban wakili masu kiyaye da saurari na yankin Tawa. Ah inna lillahi. To ita ko su dan ta zama <laughs> wannan abu ma ya zo min ya zo min da dariya. Eh ban san abin da a cikin kwakwalan su ba. Na rashin tunani kai ka fa cewa ba ka san mutum da kace ba so ne ka hana mai abinci Ba ka hana mai abinci kuma kai neman rayuwa ta kana kisa ne ma'ana kenan ka halaka shi irin abin da sai da yawo ta yi ko shugaban hukumar sai yawo ne yanke alakan Nijar e eh, kun yanke kuta kun liƙe bododi ba ba abinci to mina na da dawa baya wanda kan nemi rayuwar mutum kalaka a wannan sai da yawo a ta can dai a sai da masu mu Nijar Burkina Mali wannan haɗin kai da Allah ya musu sai mu ce to alhamdulillahi alhamdulillahi eh mun ji daɗi sosai kuma Allah zan Allah shi karfafa musu bayan da tsakanin su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa gidan radiyon jamhuriyar musulunci Tehran mai magana sabon suke dan mutan limanci birnin jamhuriyar Nijar dangance da wani mulki da kasa na itar kasashe guda uku na Burkina eh, Mali da Nijar a cikin ECOWAS to wannan bai zo da mamaki ba ga abin da allah ya rubuta za a yi domin kusan kullum abin da muke eh, amfani da shi duk wani abu za ga an yi da kudura Allah ake yin shi to Allah ya sa haka zama shine alheri kasashen mu sannan kuma eh, duk abin da za a yi dai magabatan nan guda uku su yi hankali da taurin kai na yin tsayayya ga waɗansu ɗabi'u tun da ecos duk da taurin kanta da ana ganin kamar su abubuwa to ta yarda da ita su daga cikin ƙungiya eh, ecos sannan kuma ta ba su wata shidda na jalalo na ƙara nazari ga wannan abu kenan muna fatan eh, su kansu 'yan wannan guri guda uku su duba eh, matsayin kasashen su irin wadannan da suke sha su yi eh, ga masalaha wadda za ta kawo kwanciyar hankali tsakanin talakan ecos da talakan waɗannan kasashe guda uku wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan radiyon tehran dubin gaisuwa da fata alkhairi da shika-shikan wannan gida mai tarin albarka tun daga hassan barka da abokan aikinsa da kuma masu saurare na duniya baki ɗaya mai magana mahmud isufu dan nijar dan asalin garin maradi mazaunin Italiya a garin Bari. Alhamdulillah abin da muke fata kenan faduwa ta zo daidai da zama. Lalle IS kudurinta ta koma gehe kanin Mali da Niger da Burkina Faso. Dan mai son shiga kuma hanya bude take. Abin da muke fata kenan sabu ka'idodi ta shigo. Soji ne ya kirkira asalin ECOWAS. Yan farfulla kuma sun canza mata fasali wanda ba yake akan ka'ida ba. Sojoji kuma masu kishin ƙasa yankunan su sun karɓi mulki za su yi abin da ya kamata da al'ummarsu ku yi aiki da da kanku da yarjejeniya da waɗansu kasashe wanda za a yi wa gana ka ba a dinga tafiya ba kura da shan duka ba kan da kwasa kuɗi mu muna fatan alkhairi kuma muna fatan ubangiji Allah ya ɗaurci tafiya IS bisa kan kudurinsu da taimakon talakansu da bunƙasa arzikin ƙasarsu na amfani da arzikin ƙasarsu da kansu wasu kuma ya sai ya shigo sai ya shigo su tsaya can mu mu tsaya nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio ta radio radiyon musulunci suna magana da habib musa alƙan tsoho daga maraɗa jamhuriyar nijar eh, a takaice ni tsokacin da zan yi a kan wannan ƙungiya ta ecowas ko ko ƙungiyar faransa domin ta zama ƙungiyar faransa nan wurin karara kamar na lokacin azahar faransa ta ce ta yarda ecowas ta farfashi nijar idan ka gani ne menene kenan ita take tura ta ma za ta ba ta tallafin kuɗi da makamai da shawarwari kuma turubiya daga ya haɗe kai da ita tun mutumin da kaje ke haɗe da faransa ta wallahi su kiyaye wannan mutane ba mutuna arziki da ba don haka kiyaye ecowas shugaban ta wani ne tubuli tubuli shugaban ta haka mutum ya kiyaye ta wannan ba kungiyar arziki ba ko haɗa kanku afirka ku ga ku ci kan kasuwanci kawai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio jamhuriyar musulunci da ke iran da wako dai suna na malam kabiru da ke nan maraɗi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar Maraɗi. to alhamdulillahi wannan shugabanni na ecos matakin da suka ɗauka eh ni a ra'ayina jama'a eh abin da sa na aka yi in na ce na hita na yi laifi ban yi laifi ba sa na aka yi ko kuma ni na kawo kaina na ga kudurori da abu ba su yi daidai da tahiyata ba in na hita ai ban yi laifi ba babu cilas babu dole sai rai nasu. kuma dangane da ya ta'allaka yadda wasu kasashe manya-manya na kasashen turawa ke juyawa ga kungiya da shugabanninsu da mambobinsu ga baki ɗaya suke sa abin da aka ga dama tunda yanzu me yasa na ce haka akwai shugabannin da sun kai shekara arba'in da wani abu tunda suna mulki an taɓa jin su ta magana kansu akwai kameru sasa ingesu gasu nan dai duka gasu nan cikin afirka gashi nan nan na cote d'ivoire in bai samu daurin gindi daga wurin shi babu yadda za a yi manda uku dan dokar kasar shi ta hana shi amma kawai saboda ya samu ya samu yanci ga wata kasa ta cikin turawa gashi ne na abin da ya ga dama wannan shine a bar mu kawai mu wala mu yanda muka ga dama tunda mun ce ba bi ba ne nagode magana malam kabiru daga maradi sunana nasiru malam sule malam falal wanda ake kira da nasiranas wasu suna ambata ta da limamin mata radio jamhuriyar musulunci ta hiran barka da yau ina yi miki fata alkhairi kuma muna godiya game da yadda aka ba mu wannan maudu'i na yau mai daɗi kuma mai tabshi wayo Allah eh ko wasu abin da ya rage kadai an miki kwana arba an yi sutura an yi kwana arba an yi uku yanzu ga shekara nan za a yi mata cikon shekara kuma da kasancewa huta daga ecowas yo dama in ba abin sai da yawo ba wallahi ta bani kunya ni na aza irin na maza za ta nuna in aka ce ba a son ki ba a wani kice eh mun ji kuje yo kawai a yanzu ne ma da aka zamna kai wallahi amma tso an ji kunya kuma wai ba wai mali da burkina faso ba da nijar ba a'a akwai saura insha Allah dide sai da yawo sai ta zama babu komi irin na in ka kunna tashar radio da zaka ji shu idan an kashe emeter zaka ringa jin shu to haka zaka ringa jin shu wata rana ma ka ji tsit babu zancen sai da yawo gwara su dawo sauran ma suna nan insha Allah akwai da yawa za su dawo wannan muku AAS din nan ita za a karfafa a ɗaukaka ta tashi ta yi sama Assalamu alaikum Radio Iran Radiyon Jamhuriyar Musulunci mai magana sunansa Abdulbasi Abdulhadi daga damagaram Jamhuriyar Nijar. Bilaƙiƙa wannan bayani da Eko suka yi bai zo mana da mamaki ba. Wanda dama mu muna da yakinin lalle lalle wata rana sai an zo wannan gurin. Wanda ƙungiya ce dama an zama na an kirkira ta babu sharaɗin wai duk wanda ya shigo ba zai fita ba. To Nijar da Burkina Faso da Mali sun ga a cikin wannan tahiya da ake zalunta ce ake yi batta da amfani zaman su a cikin Ecos shi sa suka zamuna suka yi shawara suka zabiye daga cikin wannan kungiya don haka sun gane cewa wannan kungiya ta Ecos, 'yan amshin shatan karnukan kasashen turawan yamma ne don haka shi sa suka zage muna yi musu fatan alkhairi bisa wannan zagewa da suka yi daga wannan kungiya allah isa hakan shi ne mafi alkhairi a gare su allah taimaki kasashenmu na afirka allah ba mu zaman lafiya da alheri mai magana sunansa abdulbasi abdulhadi mai united daga da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci na irin Malam Hassan barka amince Allah shi kai ma kana tare da Malam Ibrahim gadan kaya dan walo daga nan jamhuriyar Nijar jihar maraɗa cikin kumin din kwarnaka birnin kwankwaron take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar lalle wannan muridi ka aza haka daidai to waɗannan kasashe guda uku da kasar burkina da kasar mali da kasar niger da suka hita daga cikin ecos to allah sa haka shi ya zama alkhairi daga gare su kuma muna kira ga wannan kasai sai guda uku komi za a yi a ɗora maslaha a ɗora diba abinda ka zama daidai a ɗora shi ka sa a yi ta yanke hulɗa da wannan kasa da wannan kasa Abun ba haka na a daidai a yi ba amma a rega ya an ga ba akwai matsala kamar da sun ka leka sun ga cikin eco skin nan akwai matsaloli da dama wadda za su ja musu ci baya cikin kasaisan su gudan kasaisan gana su guda uku kinan da sun ce sun ta ba matsala ba ce amma an diba an ga babu matsalolin komi ana son ko tsakanin musulmi da kahuri a dora ma'amala ta alkhairi eh balle mutan kasaisan ga yana ganin kasaisan musulmi to muna kira ga wannan kasashen guda uku ko me za a haɗu hanga a diba a ga abu wanda kai shi ne a daidai a yi daga na kuma ibrahim gadon kaɗan wani daga nan jamhuriyar nijar jihar maraɗa komin dan takwarraka allah sa ya tattasu ita ya zama mana alkhairi mu yan kasashen su ya fata alkhairi zuwa gari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu biyo hausa a kai tsaye kuna tare da abdulaziz malam nafi'i wanda ake ce ma daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar to hakikan gaskiya mu mun ji daɗi wannan ƙasashen namu da suka fita daga cikin ecowas gaskiya mun ji daɗi sosai irin haka kuma nake fata sauran ƙasashe ya kamata a ce su ma su gane da irin mulkin mallaka da ƙasashen turawa suke ma wannan ƙasashe domin hakan shine samun inci a gare mu ficewarmu daga cikin ecowas yanzu in muka ce mun dawo ai kuma abun bai mana kyau ba kowa zai mana Allah wada a idan duniya na gode biyo ta mai magana Abdulaziz Crazy daga birnin da magara a jamhuriyar Nijar Allah da Allah wa barka to sake Hausa mu da jamhuriyar musulunci da Iran mai magana Rabi Alhaji wanda aka yi sani da sunan Rabi Mai Aski shugaba na kungiyar masu kira da sarado jihar da mu jamhuriyar Nijar to alhamdulillah mu da ma haƙiƙanin gaskiya ba tun yau ba mun riga mun sani da cewa jamhuriyar Nijar Burkina Eh, da mali sun jima da ficewa daga cikin ƙungiyar nan ta ecowas ko kuma ce yawo wanda su su ne dai har yanzu ba su raba da cewa sai ya sun fice daga cikin ƙungiya amma da na burkina mali niger su sun jima da suka fita daga cikin wannan ƙungiya sun jima da suka rattafa hannu sun jima da suka sun yatar da cewa sun dangana sun dangana da barin sai yawo sun fita daga cikin ecowas ecowas kin ce karan kanta har yanzu ita bata dangana ba sai a cikin satin wannan to kanta dama daman na yi tantani mu mun rigaya mun dangana har mun kama ma gaban mu mun san ina muka dosa ne yake gaban mu ecowas eh, ko kuma in ce sai ta tabarkata ma dama na kasashen mu na afirka banda kuma baya banda kawai ya taimaka ma kasashen yammacin duniya da take ta yi a koda wani lokaci babu damuwa ubangiji Allah ya sanya wannan sabon kungiya da aka kawo Nijar Burkina Mali Allah ya ɗaukaka ta Allah ya haɓaka ta Allah sa kuma kungiya ce wadda ta taimaki Afirka gabaki daya nagode sashen wasa mu da jamhuriyar masarautar Iran mai magana Rabe mai aski da magaram jamhuriyar Nijar shugaba ne na kungiyar masu kira sauran radio jihar da magaram Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na BOH jamhuriyar musulunci ne magana tukurfi MC Rema memba kungiyar masu kira sauran radio ta ƙasa da ƙasa reshen ƙasar Ghana. A yau ni ma zan yi tsokaci akan wannan maudu'i da kuka bamu akan wannan mataki da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka na cewa ta amince da fitar waɗancan ƙasashe guda uku. To hakan ya yi daidai gara ma da suka amince dama ko ma da basu amince ba su sun riga sun fita kuma ba ma musu fatan dawo. Tunda wannan haɗin kan bai da wani amfani. In za ka shiga waccan ƙasa bincike in za ka shiga waccan ƙasa bincike an kama karɓan ka kowane kalan ma'aikaci sai ya karɓi kuɗi hannunka ko kana da takardar waccan ƙasa ko me kake da shi sai an karɓi kuɗi. hannun ta to me amfanin haɗin kan na ka bai da wani amfani kungiyar ecos ba ta da wani amfani gara babu ita ba wata abu da zai samu wannan ƙasa ka jance gashi ecos ta kai musu ɗauki na ka zama cikin ecos bai da wani amfani suna ce kawai sai cin kuɗin banza da ake na tarika rashin lafiya sashen Hausa na biyu jamhuriyar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryar masu sauraron radiyon ƙasar Iran radiyon Musulunci. To da farko dai suna na Sani Da'u Alaska tsatsun Burma cikin jihar Damagaram jamhuriyar jamhuriyar nijar domin shi bayanan ecowas a kunci sai da yawo to gaskiya mu anan sai dai mu iya cewa ruwa ne ya kare a dan eh, kada ba da cewar an jima ana ruwa ƙasa na shanya kuma 'yan magana suka ce idan rana ta fito yi tafin hannu ba sai taɓa kare ta ba ƙungiyar ecowas to kawai sai dai ku yi haƙuri domin da cewar eh, nijar burkina mali wanga ƙungiya tasu ta yas gaskiya ta yi karhi kuma ta yi nisa bayan da za a wanga kungiyoyi a waye gari kai yana tunani ko a mawalki mu yan kasa ba mu mawalki da cewar mu waye gari mu ga wanga kungiyoyi eh ko kuma wanga kasashe sun koma cikin wanga kungiya ta ECOWAS duba da cewar eh wani lokaci shugabanci na gari wani abu ne duba da cewar shi kanshi wanda aka ba wanga jagorancin wanga kungiya yana da kalubalen da yawa a cikin kasar eh, ma to ya zai iya eh, magance wata kalubale na sauran kasashe to masu saurare saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗauka aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agadas da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya